Wata haɗakar ƙungiyoyin mata ta gudanar da gangami a birnin tarayya Abuja da nufin shawo kan 'yan siyasa magidanta matasa da kuma matan kansu kan illar banga siyasa da kuma ta da hankali lokaci da bayan zaɓe. A cikin jawabinta, babban mai jawabi a gangamin wadda kuma take wakiltar cibiyar mata ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya da kuma wakiltar cibiyar a ƙungiyar Comfort Lamte. ta ce yin wannan gangami ya zama wajibi a wannan lokaci kasancewa mata da ƙananan yara ne suke tagayyara idan aka fuskanci tashin hankali. We gathered here today to say we are not supporting any political party, but we want peaceful elections. So the women have all come out here to say we want peaceful elections. Ta ce mun taru a nan ne yau domin mu ce muna so a gudanar zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana. Muna cewa muna son a yi zaɓe lafiya. Shugabannin ƙungiyoyin matan da suka gabatar da jawabai a taron sun bayyana cewa gangamin ba shi da alaƙa da wata jam'iyyar siyasa ko ƙungiyar addini. Dalili kenan da mata suka yi dafifi zuwa zangon taron da aka gudanar a Unity Fountain da ke tsakiyar birnin tarayya Abuja. Ga abin da waɗansu matan ke cewa. Duk wanda mu faɗa don Allah ko ku ɗauka duk inda wacce take tana takara duk takara ta ta fito Allah ku mata baya Allah muna ku yayanku mun taru ne a nan wurin don mu ƙara nuna wa mata cewa za a iya wannan zaben ba sai an yi kashe-kashe ba kuma duk wanda aka kira ta aka ce ɗanta ta ga alama ko yarta za ta fita ta yi abin da bai kamata ba ta yi kokari ta tsaye da wannan abin wannan zamani na yin zaɓe ana kashe-kashe ana duk wa'annan abubuwan da bai kamata ba ya wuce yanzu kawai mu peace muke so muna so mu yi komai cikin kwanciyar hankali to ni dai an ce zaɓe ba yaki ba ne so me zai kawo fada banga da cin mutuncin mutane a cikin zabe don haka mu mata mun taru ne a yau matan najeriya gaba daya mu ce mu ba za mu yada ba a zo a sa zabe zama kamar yaki ba ana kisa ana cin mutuncin mutane ana sar da eh, eh, pvc ana yin halin da bai kamata ba halin da ba na demokratiya ba mu mata dukanmu mun yada yau ba za mu yada ba mun hada da addu'a kuma ba za mu bari kawai mu sai akan addu'a ba za mu saya dukkan mu ba yaran mu shawara mu ba mazajen mu shawara cewa ba za yi abun da bai kamata ba wannan zabe za yi shi a cikin lafiya lamiya a wanda ubangiji yana so zai zama shugabanmu. Matan da suka halarci taron gangamin sun fito ne daga dukkan jihohin tarayyar Najeriya. suka kuma bayyana cewa ba za su lamanci amfani da su ko 'ya'yansu wajen biyan bukatun wani ɗan siyasa a wannan zaɓe ba. Alheri Grace Abdu, murya Amurka daga birnin tarayya Abuja, Najeriya.